ya na so na kama ruwa na samu kana karatu amma fuskanka ya canza me ke faruwa kamar yaya to ko kasuwancin ne dai aka dan samu wani akasi a cikin shi ina cikin kasuwanci sai guda ilimi ah, to kuma ya na zo ban same ka yadda na saba samun ka ba na same ka fuskanka ya canza da ganin fuskanka akwai damuwa wannan ba wani dai labaru muke dubawa haka game da ainihin ita masu shahada mafi yawa shahidan wanda suka gaskata ma alƙawali sai kaske dama su ne suke da komaji ta fahimta to yanzu aiki na karuwa biyan haƙƙin shahada din yana raguwa wanda yanzu haka ga sallan nan ta laye tana tahowa dama fatun laya tana taimaka mana gayan gaske saboda 'ya'yan shahidan nan wasu na jami'o'i wasu ma na kasu suna karatu idan ka duba ko da a ce school fees nasu kawai a tam in an gaya ma kwallon kaza ta abin da ake biya to yanzu gashi an ƙara samun shahidai aikin ya yawaita ya sama gani da sallar ya dinnan ta zo dama wannan fatu da ake bada suna da taka rawa sosai to shine muke so da a ce yan uwa za su fahimta kowane dan uwa ko da ya biya hakin shuhada wannan layya dinnan da ake yi akalla dama duk dan uwa ya san da wannan to sai nake ganin ko da ɗan uwa bai yi layya ba ya duba cikin makwabta da 'yan uwa da abokan arziki dama dai ta wannan bata ta dama dai akan bada sadaka ne to yi muke so kowane dan waye fahimci wannan akalla ya sa maka cewa kai ni ko sai na samu mu asabat ne Allah ya da ko da mutum bai yi ba dama dan uwa zaunanne ne idan yi zai ka wannan fata to fatan mu kowane dan uwa ya ji lallai. akwai bukata in kawo wannan fata akwai dan uwana akwai yayana wanda suna tausaya ma wannan harka mm. ina sa ran idan na je na tambaye za su bada da haka gaskiya yan uwa inda ya kamata kowane dan uwa da zai ya kama masa fata akalla to idan aka tattara in ka duba da yan uwa aka ce kowa ya kawo fata daya to Allah da fata din ta za ta rufe mana wasu matsaloli da yawan gaske yan uwa za su gane wannan abin ai mai masoki ne ko da mutum bai yi layya ba kuma makocin shi ko wani dan uwan shi bai yi layya ba wanda zai iya sadaukar mishi da fatan ni ina ga yan uwa ko kan kanka ba sai ka je bara ka je ka siyo fatan lanya ko ɗaya bace ka je ka kai mu mu'assasa kaga ai za a karu da ya zama an samu tilin yan uwan da ba su yi layya ba kuma sai ya zama ba fatan layyan to amma yanzu sai mutum ya je ya siyo da kanshi sai ya zo ya kawo mu'assasa kaga sai ta ƙara samu abubuwan da za ta ci gaba da suna sai da ta fatan mhm. a kare sai ki kaza amma idan muka tattara mu muka can kamfani tana dan yin daraja tana yin daraja ka gani wani ma ana bashi shi kyauta bai ma san abin da zai yi da shi ba da ka bashi kuɗi kalilan zai baka fata. kan fatan layyan nan ban san ko an kara wayar da kan mutane cewa idan sun yi layyan nan ko sun samu fatan nan ga inda za su kai kuma waɗanda ke nesa waɗanda zai zan inda tsakaninsu da muhallin da za su kai na shawa daɗin yana ya aka tanada ya eh, lallai akwai tsare-tsaren da aka yi wuraren da za a kai akwai markazozi na yan uwa ko ina ana akwai masu aiki sanana suna karba sannan akwai wakilan mu'assasa mm. suna nan su ma suna karba mm. ka in ma dai mutum mutumin gari ne idan ma ya ga dan uwa kawai ya bashi mm. in ma ba akwai lambar waya a jikin wannan pamphlet da aka rarrafa ma al'umma da an kira shi da an kai markas a sakon ya insha Allah kamar waɗanda suke nesa ɗin nan wanda kawowa markas ɗin ko ba samu ganin wakilin mu'asasa ba to abin da ya kamata in aka bar ta haka nan za ta lalace to sai a bude ta dan shafa mata gishiri yadda in an sa gishiri za ga ba za ta lalace ba eh, amma ka ba ta lalace a ba ta komai insha Allah amma kan idan aka sa ta a leda aka aje kafin sa ta lalace in aka kuma za ta rabe sauran ta lalata eh, wannan shine abin da ke faruwa